يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باهك ألا تكين إيكوان سا يومنا أشرين قوة هدو شكرا تدبو دري هدو دتلاتين دتقوس دهجر منزو النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دقا مكة زوا مدينة wacce ta daidai da ranar 18 ga watan ɗaya shekara ta 2017 da haihuwar annabi isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na littafin riyadu salihin min kalami sayyidul mursalin na imamun nawawi allah ya ji kansa da rahama muna nan a cikin babi na sha ɗaya babin fil mujahada babin da ke magana a kan ƙoƙari da dagiya da jajircewa wajen bin allah subhanahu wa ta'ala da yi masa biyayya a ƙarƙashin wannan babi karatunmu na yau za mu tashi akan hadisi na sha biyu idan an lissafo daga kuma farkon littafi zuwa wannan hadisi shine hadisi na 106 wasu kuma nasu za su gansa 107 an abi firas an karɓo daga abi firas rabi'a ta bin ka'abil aslami rabi'a ɗan ka'abil aslami خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم mai hidima da ɗawainiya ga manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wa min ahli suffa kuma yana daga cikin ma'abota zama a wata rumfa da aka yi a ƙarshen masallacin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam radiyallahu anhu Allah yarda da shi qala yace kuntu ataitu kuntu abitu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam na kasance ina kwana tare da manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi fa'atihi bi wadu'i sai na kan zo masa da ruwan alwalarsa don yin alwala wa hajatihi da sauran bukatunsa da yake iya bukata daga gare ni faƙala sai manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wata rana ya ce da ni salni tambaye ni abin da kake so faƙultu sai na ce da shi as'aluka murafaqataka fil janna ina roƙonka abokantakakka da zama dabta kai a gidan aljanna faƙala awa gaira zalik sai ya ce da ni da wata buƙatar banda wannan za ka tambayi wani abin bayan haka kultu huwa za ka sai na ce da shi wannan ita ce dai buƙatar قال sai manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce fa'a'inni ala nafsika bi kathrati sujud to ka taimake ni akan wannan bukata taka ta kanka da yawan sujjada ga Allah rawahu muslim imam muslim ya rawaice shi sahaban hadisi kamar da muka ji shine rabi'a dan ka'ab sunansa rabi'a sunan mahaifinsa ka'ab ana masa alkunya da abu firas baban firas mutumin madina ne almadani ne kuma al-asulami al'aslami ma'ana dan kabilar bani sulaim as-sulami dan kabilar bani salama nake so ce na ce sulaim kabilar bani salama sahabi ne daga cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ma'ana ina daga cikin wanda Allah ya datar da shi zama tare da manzansa a matsayin wanda zai ba shi ɗauki da gudunmawa a isar da saƙon da yake na Allah subhanahu wa ta'ala dan malamai suna cewa sahabi shine wanda ya rayu da manzo ina mai ba da gaskiya da shi ya kuma lazamce shi yana nike shi ya tabbata akan haka har mutuwa ta zo masa bai sauya ba ya bar abin da yake kai to wanda ya dace da wannan shine sahabi ga shi ya ba da gaskiya da manzo ya lazamce shi ya rayu gashi da shi dab da dab ya gan shi ya gan shi kuma yana ci gaba da daukan ɗawainiya da ba shi gudunmawa har ya isar da sakonsa shi ma kuma ci gaba tabbata a kan haka har allah ya karɓi rayuwarsa daga cikin matsayi da allah yi masa ina daga cikin ahalus suffa kalmar suffa abinda ake nufi da ita wata rumfa ce aka wani rufi ne aka a can ƙurya ko ƙarshen masallacin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Dan karɓar baƙin da suka zo gurin manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma 'yan gari wanda suke talakawa da ba su da wani abu da za su koma zuwa gare shi a matsayin gida kuma kamancin haka nan shine makwancinsu shine masana'antarsu shine guraren wato anin biyan bukatarsu in bacci ya kama a nan za in karatu ya kama a nan ake haka nan ne gida nan ne ofis to wanda ya tare a masallaci irin na manzan allah sallallahu alaihi wasallama kai ka san ba gurin sharholiya ba ne ma'ana kullum a tuna yake da allah tunda manzo ya gaya musu gurin da aka keɓe don bautar allah masallaci ba gurin yin wani abu ne da ya wuce irin a karanta alkur'ani a yi sallah a yi abubuwan da suka kama da haka tasbihi da makamantansu ko ba wanda za su zauna a wannan guri ba ne su bige da hira ta duniya su da kaga ma'ana irin waɗanda suke yawaita wa kansu ayyukan alkhairi domin dindindin suna wannan waje sannan bayan haka ƙari akan haka ya kasance mai hidima ga manzo sallallahu alaihi wasallam mai ɗawainiya mai ba da tallafi da gudunmawa da agaji ga rayuwar manzo ta kira da ike zuwa ga allah da kuma rayuwarsa ta yau da kullum a lokacin rayuwarsa nan kusa ba da ba mun yi bayanin wani mai hidima daga cikin masu hidima ga manzo a wannan babin mun taɓa masu hidiman manzo wajen guda uku akwai wanda aka fi sani ya fi shahara da mai hidimar manzo shine anas dan malik wanda mahaifiyarsa su kutum da guda ta ce gashi nan hidima ga manzo da musulunci akwai kuma abdullahi bin mas'ud da ake masa take da ma'abocin matashin manzo sallallahu alaihi wasallam ga kuma wani yanzu mun zo mun ci karo da shi shine rabi'a dan ka'ab da haka malamai suke tarawa kaji an ce masu hidimar manzo guda nawa ne faɗo su an fahimta ko wata za a iya maka wannan tambayar mutum nawa ka daga cikin masu yi manzo hidima manzanka da kake cewa manzo manzo manzo kana son sa kana son abin da yake zagaye da shi masu su waye masu masa hidima ko sai ga ana ta laban amsa ya za a yi ko sai waya sai abin da malam ya za a ji kaza kaza wannan assignment aka ba mu a makaranta to ga assignment ka karka tarawa kamar ka so yin dan karamin littafi masu hidima ga manzo sallallahu alaihi wasallam sai kai to yana daga cikin waɗanda suke ko a halin tafiya ko a halin zaman gida ina na niƙe da manzo sallallahu alaihi wasallam dab da shi <clears throat> ya kusanci manzo sosai matuƙa da gaske sannan bayan haka wannan sahabi na manzo sallallahu alaihi wasallam allah ya karɓi rayuwarsa a shekara ta 63 da hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam allah ya ji kansa da rahama to shine yake cewa qala kuntu abitu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace na kasance ina kwana tare da manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi fa'atihi bi wudu'ihi wa hajatihi sai in zo masa da ruwan alwalarsa da kuma bukatarsa to ce wadda ina kwana tare da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba wai ana nufin ɗaki ɗaya suke kwana ba ko tunda ai manzo cikin gidansa yake shiga ya kwana tare da iyalansa ko shi kuma ba karamin yaro bane bari a ce dan manzo ne ina da ɗaki a gidan manzo ai an fahimta to amma ya ce ina kwana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai eh, tarayya ba ta ƙudda ƙud jiki da jiki ba ce an fahimta ko abinda yake nufi tun da gidan manzo sallallahu alaihi wa wa sallama a jikin masallacinsa yake ga masallaci ga gidan manzo ma'ana guri da suke dab da dab so abin nufi ina kwana dab da dab da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama domin a masallacinsa a nan rumfar kwanan mu take mu ahal sufa an fahimta ko saboda haka da manzo ya fito mu zai ci karo da mu kafin duk wani wanda zai baro gidansa ya zo masallaci mu nan ne dama cibiyar nan ne gida nan ne ofis nan ne matattaran mu to ina kwana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a in yana gari ya waye ina ina masallacinsa ko kuma yana gidansa ko kuma yana kofar gidansa tafiya bata faru ba to da zarar lokaci na buƙatar abin alwala ya kama zan tanada masa ruwan alwala in gabatar masa da zarar wata bukata ta taso tasa da zan je in aiwatar ina cewa kaza za a yi zan tafi nan da nan je in yi masa to shine ke sanar da mu cewa ina kwana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abin nufi yana kwana kusa da manzo sallallahu alaihi wa sallama domin a masallacinsa yake kwana masallacinsa kuma jikin gidansa yake saboda haka bai nesa da manzo tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi to kaga wannan makotaka ce ta dab da dab kusanci ne na kud da kud ba wata tazara ba wani gida ne tsakaninsu da gidan manzo ba a ɗakin Allah ne da yake jikin gidan manzo wajen zaman saboda haka in manzo ya baro gidansa masallacinsa ne in ya bar masallacinsa gidansa ne to kaga wannan shine kusanci na dab da dab makoci na ga ka gashi to haka ya rayu tare da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to shine yake ga mana fa'atihi bi wudu'i sai nakan zo masa da ruwan Na nakan kawo masa ruwan alwala a matsayin hidima da gudunmawa nan taimaka masa akan wani abu da zai amfani da shi dan biyayya ga Allah kaga fa duk alwala da manzo'i wacce ya ɗauko ruwan ya kawo masa yadda manzo zai samu lada da sakayya shi ma da kasansa na wanda ya kawo ruwan da aka yi alular da aka yi sallah kaga wannan ba karamin matsayi bane wa hajatihi ba kawai wannan bukatar ta kawo masa ruwan alwala nake masa a hidima ba a'a da ma wata bukatun daban ba wannan ba bukatun nan sun haɗar da ice aje a kawo min kaza ko a siyo min kaza ko a ɗauko min kaza ko a je gurin wani a yau kaza duka yadda aka sani da inda aka ce ga wani jagora ba ka rasa shi da wasu abubuwan da zai sa a ce a je a kira min wani ko a kai wani abu kaza da abin da ya kama da to irin wannan abubuwan banda tara da masa ruwan alwala an gabatar masa su ma a shirye nake da yi masa ko da wani lokaci ina yin su wannan sai ke sanar da mu cewa wannan sahabi rabi'a dan ka'ab ya rayu yana mai taimakon manzo sallallahu alaihi wasallama da ya masa gudunmawa da agaji saboda haka al'ansar da ake cewa mataimaka ta fito sarari ko mataimaki ne daga cikin mataimakan manzo sallallahu alaihi wasallama isar da saƙon allah to wannan sahabi da yake da wannan matsayi da martaba ana sanar da mu falalarsa da darajarsa ta ya zauna da manzo sallallahu alaihi wasallama dab da dab ta ya bai wa manzo ɗauki da gudunmawa a rayuwarsa ta addini da isar da saƙon allah wannan matsayi ne gagari kusanci ne na dab da dab faƙala salni wannan yasa sai manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce tambaye ni faɗa min abin da kake so faƙultu as'aluka murafaqataka fil janna rabi'a ya ce sai ni na ce da shi ina roƙonka abotaka da kai kusancin gurin zama da kai a gidan aljanna cewar wadda manzo sallallahu alaihi wa alihi ya masa tambaye ni roƙe ni me kake so malamai suka ce abinda manzo yake nufi da cewar da yi masa tambaye ni abinda kake so martabawa ce irin ta mai kima da daraja da karamci na cewar wanda yake masa wahala da gudunma da ɗawainiya me zai masa shi ma a madadin wannan abin da yake masa yadda yake morarsa shi ma me zai masa don ya morar da shi ya amfanar da shi a matsayin tukwici a matsayin wanda ya kyautata maka ka kyautata maka wa ahsin ila man ahsana ilai ka kyautata wanda ya kyautata maka to ya zai yi tukwici ya zai yi ya yaba ya gode akan abin da aka yi masa to shi ne sai ce da shi me bukatarka Don nema yadda kake wahalta min kake min ɗawainiya maka wani abu a matsayin tukwici na yaba na gode da abin da kai min to maimakon ciya manzan Allah a shata min gona ko ya manzan Allah a sama min gida in fita daga kwanan yama nan da nake ko ya manzan Allah a aura min mace koda guda samu wata dan kwaleliya a bani ko ai duk wasu bukatu ne yau da kullum da galibin yan adam wannan ce bukatarsu ya manzan Allah a wara min wasu raƙuma daga cikin abin da ake da shi na baitul mali ko tunda an samu wasu daga cikin ƙauyawa sun zo sun ce da ma manzo sallallahu alaihi wasallama a bani ka suna don abin da yake hannunka ba naka ba ne kayan allah ne kayan bayan allah ne a bani nawa ko to da shi ba kawai ba ruwansa balo balo yake kuma shi harkarsa ta rayuwa ya da kullum ta fi damun tsawon lokaci duk da cewa sahabban manzo sallallahu alaihi wasallama suna da wato karancin biye wa duniya amma ba yadda ka iya sai ka gane dan kawai da dan binni eh Ɗan birni da ba kauye ba ɗaya suke ba to duk da irin wannan abubuwan da kuma kasancewarsa mabukaci talaka ba gidan kwana ba gona ba wani abin za a ce gashi na abin da ya shafi dawakai ko kuma wato ainihin raƙuma ko kuma tumaki a matsayin arziki da za a ce mutum ke da shi za ka ce da kai me kake so kuma ka san nan ina da damar da in shata ma ku fili zai zai iya tunda ya shata wasu daga cikin sahabu in wato ainihin dabbobin zai wara ma ya baka zai iya an fahimta in ma wata kadara da kake bukata zai iya dauka ya baka in ma babu ita yakan ce a jira kan ka ce mai wannan sai Allah ya turo wanda zai kawo tunda ana zuwa ce da shi ya manzan Allah bukata ta kasu. in ma babu sai ce zauna nan kana na kawo buhu ciki sai ce dauki ka tafi to amma duk da ya san ana irin wannan a gaban tunda shiga shiga manzo ya san kuma irin wannan abubuwa suna faruwa wasu na zuwa su koka a basu wasu na zuwa a ce kaza kaza a yi musu sai kai aka ce da kai ba kai ka tambaya ba kawai me kake so ko ka ga mana kofa ta bude sai abin da aka ce ka ga wani ne yanzu ya ce na son gona mai eka kaza ko a sama masa kuma dan gidan zama a wara masa wasu dabbobi duk ya lissafa to ko abin da ya fito daga bakin sa manzon Allah ina son makotaka da kai da abokantaka da zama tab da kai ga ni ka a gidan aljanna <clears throat> mana daɗin da nake ji da alkhairin da na samu na kusanci da kusa da zama dab da kai a duniya to kuma ba na so a ce iya ƙasa iya nan duniya <clears throat> zan so abin ya ci gaba ya zarce har zuwa lahira zama ina dab da kai har a gidan aljanna kaga wannan ba karamin alkhairi ba ba karamin tunani ba ne ba karamin hangen nesa ba ne so duk in ka gama abin da ka samu a nan duniya an ce kaza aka baka na duniya duk in ka gama an yi an gama karkaf in an tafi lahira ai an wuce kuma wannan shafin an tafi wani sabon shafin to shi kuma can abin da za a tara ya hunan ka zan ka tsaya da wannan dan karami ka rasa babban ko to da nan mana fiqihunsa kyakkyawar fahimtarsa na ilema wa kansa mafificin abu akan ya damu da wanda yake dan karami kanana wanda ba su kai wannan mafificin babban ba sannan bayan haka wannan yake sanar da mu cewar manzo sallallahu alaihi wasallam yana koya wa al'ummas duk sanda zama ya hada su da wani ya zama wanda yake hidimta musu da ya musu ɗawainiya da isar da amfani da alkhairinsa zuwa gare su to su ma su zama 'yan halal su zama masu yin tukwici su saka mai kyautatawa da kyautata kada kullum kana kyautata kullum kana agaza kullum kana ba da ɗauki, amma kuma kai sai dai kai amure ka amma kai ba za ka mura ba to a tsari na addinin musulunci da korwa ta manzo sallallahu alaihi wasallama wanda ya kyautata a kyautata masa wanda ya abin kirki a masa tukuici haka yace a wani hadisi man sana ilaikum ma'rufan fa kafi'uhu duk wanda ya muku abin kirki ku yi masa takwici ku masa sakayya ya ce in kuma ba ku da abin da za ku saka masa da shi a matsayin takwici to ku yi masa addu'a ku ce Allah ya saka maka da alkhairi in kuka yi haka kun kai matuka wurin yabawa da kuma yi masa addu'a sai addu'a ta zama ta ce madadin abin da ba ku iya masa ba in kuma da damar da za ku yi ɗauka ku bashi kuma ku yi masa addu'ar ku yi masa ta ɗan sakwato a hautsina masa eh ko eh a haɗa masa an ce dan sakwata an bashi sako ya kai wa ita dan sakwata ya maka addu'a ko kuma a baka tukwici ita ala gafa ta malam hausa namun dot a haɗa masa a yi masa addu'a kuma a bashi tukwici <laughs> eh. to kai ma ka yi hakan ai ya fi daraja ya fi daraja zai kalli wannan abin a rayuwance faranta masa kuma ya iya wani abu na bukatarsa shi sannan kuma ga abin da aka tura masa lahira na allah ya saka da alkhairi zai tarar da abin da ya fi wannan da aka bashi a hannu to mazo sallallahu alaihi wa alihi wasallam na koyar da mu cewa mu zama masu irin wannan mu rika yaba kyautar da aka yi mana da tukuci? mu ƙasa saka wanda ya yi mana kyakkyawa da kyakkyawa faƙultu as'aluka ta fil janna sai ni kuna ce da shi ina roƙonka kusanci da kai da maƙotakaka a gidan aljanna to wannan ne mana bayanin girman himma da ɗaukakar himma ta wannan sahabi rabi'a Allah ya yarda da shi inda ya sanya lahira ita ce mafi girman muhimmin abu a gurinsa kisa za ka tar daga cikin addu'a da ake da mu cewar Allahumma la taj'al wa la taj'al ad-dunya akbara hammina Allah ka kasa duniya ta zama ita ce mafi girman burin mu ko bukatun a mutum ya zama lahira ita ce babbar bukatarsa ita ce kolin abin da yake so ya za ya lahirarsa ta yi kyau kamar da Allah ya ce wabtaki fi ma ataka Allahu darul akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya saboda haka sai ce shi abin da yake da bukata mafifici mafi koli da manzo zai masa ya kusance shi a gidan aljanna izama gashi gashi kamar da anan duniya gashi gashi suna dab da dab to a lahira ma a aljanna yana so ya zama dab da dab da manzo sallallahu alaihi wasallam to aljanna ba mulkin manzo ba ce ko ta Allah ce aikin manzo game da ita ya faɗa ma abinda da za ka yi ka same ta ya kuma roƙon maka Allah su bani wata ala ya datar da kai samunta ko amma baya da ikon ya ce ka samu ka cimma abin da ka roƙa ko to shine sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce to wannan bukatar taka da ka roƙa ba ta cikin wani abu da zan iya maka yanzu nan take baya cikin mulki na bawa wani bawa aljanna ko dan da haka ne da sai ce to ka samu ko haka to wannan ikon ubangiji ne aiki na sanar da al'umma abin da za su samu aljanna roƙar musu allah ya datar da su samunta amma sama wa mutum ita kuma in ya same ta ma a kai shi wani maguri maɗaukaki a cikinta i zama kusa da mafi ƙolin bayi wannan fa ikon Allah an fahimta ko sai manzo yake cewa to mai yiwa da wani abu da zai iya roƙa wanda a yanzu a nan take da suke take zai iya masa tunda wasu sun zo sun roƙa ya yi musu wasu ma ba su roƙa ba ya yi musu to shi dan kai ya masa abin da ba shi ya fi so ba yake so ya ji daga sa, me ka fi so maka ko ai ne ma'ana yi masa cewa me kake so ko tambaye ni abin da kake so dan aji abin da ya fi bukata a yi masa akan a yi masa wanda ba shi ya fi bukata ba don da yawa za ga mutum kana kokarin kai masa abu sai ka yi cewa la ni da kaza ma yamin da ya fi wannan abin da ya ko to dan a dace da abin da ka fi so wanda zai iya yi ice to tambaye ni abin da kake so to shine sai manzo ya sake cewa da shi a wa gaira ban banda wannan bukatar taka ta kake da bukata ta ka zama gani ga ka a gidan aljanna ka kusance ni da wata bukatar banda wannan abin nufi da wani abin da zan iya maka nan yanzu a matsayin ɗauki agaji tukuici yabawa da abin kirkin da kake min nima in saka ma da wani abin kirkin wanda wannan wani abu ne sai dai manzo sallallahu alaihi wasallam ya kara ai ya gama masa komai da ya zama dalilin karɓar shiryarsa ko me zai yi wa manzo da ya fi wanda manzan ya masa babu shi amma duk da ya masa abin da ya fi wanda ya masa kuma so yake faɗa masa abin da yake so ya ƙara masa ko ai ne ma'anar tambayar tasa sannan kuma sanin kowa ne manzo sallallahu alaihi wasallama a zaman da suka yi a wannan masallaci suke tare ana ɗauko abubuwa a kawo masu kawo dabino su kawo masu nono su kawo masu kawo na masu kawo masu kawo wani abin sha'awa da suke da shi inabi ne mai haka za a ɗauko tili a kawo manzo in an ka haka yake samu su. wannan ba wani abu ne da yake musu wani abu ne yabawa ce tukuici ne ai bai zama lallai cewar su ya samu musu abin da za su ci ba dan yana jagoran su mai sanar da su addini ko to amma me sai ke cewa me kake so yadda ka damu da ka kawo min ruwan alwala yadda ka damu da da na ce ayi kaza ka tafi ka je ka yi ni kuma me zan maka sakayya da tukuici a game da abin da kake mu da wani abin ba wannan ba da ya faɗa masa haka cewar da wani abin ba wannan ba sai ya ce me me ya bashi amsa da ita na huwa za wannan da ita ce bukata ba wata in ba ita wannan da ita ce bukata mana ban da wani abin na fi so in samu tare da kai da ya wuce wannan duk abin zan faɗa ma ƙasa da wannan yake to ni kuma na samu wannan komai yayi an bani mafifice shi zata wasu yan ƙanana. an fahimta ko to shi ne sai manzo sallallahu alaihi wasallam ce fa a inni fa a inni bi kasrati sujud taimaka mu agaza mu da yawan sujada ga Allah kadimanci sallah bayan ta tilas dole da take kan kowa ka tsayu ka jajirce ka yi ƙoƙari wajen kusantar allah da sallolin na filfili mun karanta ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alai babu wani abu na fi so bawa na yayi mun irin abin da na tilasta masa amma ci gaban hadisin kuma sai ke cewa wa ma ya zalu abdi ya taƙarrabu ilayya bin nawafil ko hatta uhibba ba kuma bawa na ba zai kushe ba yana ta yin nafilfili ƙari kan sallolin tilas dole hasse na ƙara ƙaunarsa tunda ya ce hasse na so shi to ai dama ce na son a sakamakon yana masa sallolin farilla ko abubuwan tilas dole da ma ba sallar ba sai kuma ya ce to in kuma mai gushe ba yana ta yin nafilfili nafilar azumi nafilar sallah nafilar sadaka nafilar kaza to in ya zama haka to har sai na so shi ma'ana sai so na ya karu a kan sanda nake masa in kuwa na so shi to zan zama jinsa ganinsa hannunsa kafarsa duk inda zai je alkhairi zai je cimma da inda zai mika hannu harkar alkhairi za ka taka da zai sa ido alkhairi ne da zai kasa kunne za ka tara alkhairi ne to in ko ya zama haka allah ya ce wallahi in ya tambaye ni bukata zan masa wallahi in ya neme ni tsari zan tsare shi amin karanta wannan to sai manzo ya ce da shi to taimaka min da yawan sujjada ma'ana kai ta yin na filfili in kana haka Allah zai so ka ƙari a kan sanda yake mana kana masa farallai in kuma ya so ka ƙari a kan sanda yake maka to wannan buƙatar taka da kake da ita kana kokawa ka ce maka zai maka ka taimaka mu saboda haka ga ka a aljanna ga na a aljanna ga kuma abin da ka roƙa ka zama dab da ni na kuma gaya ga abin da za ka kuma kai to za ka tarar da ni ga ni ga ka ko shine abin da manzo ya faɗa masa za ka cimma haka amma abin ba na ne ni kaɗai ba ne a matsayin mai son roƙon maka Allah da ƙoƙarin Allah ya datar da kai wannan bukata taka sai kai ma ka ba da taka gudunmawar in ba da tawa a haɗu gaba ɗaya to sai ko mu cimma samun wannan abu to wannan isa malamai suke cewa an ambaci sujjada ba ambaci waninta cikin rukunan sallah ba bai ce ka taimaka min da yawan karatun sallah ba ko bai ce ka taimaka min da yawan ruku'u ba sai ce ka taimaka min da yawan sujjada sai malamai suka ce an wari sujjada an ambace ta ba ambato sauran rukunai na sallah ba saboda babu lokacin da bawa ya fi zama dab da Allah subhanahu wata'ala irin lokacin da ya aza goshinsa a ƙasa yana mai sujjada domin shine yanayin da bawa yake cewa ya ubangiji mafi darajar guri a jikina fuskata da ko kwatance za a yi na mutum zaka ja cika ba dai fuska ba Allah ya masa fuska ma'ana Allah ya masa kyau Allah ya masa halitta cikakkiya su to ka ɗauki mafi darajar guri mafi ƙolin guri a jiki ka dangwala a ƙasa don neman yardar Allah da nuna cewar kai ba komai ne a gabansa ku shi sa manzo ya ce ku faɗi buƙatar ku a irin wannan lokaci a irin wannan yanayi Allah na amsa buƙatar bawa a irin wannan lokaci to kaga a lokaci guda manzo ya sanar da shi ibadar da zai yi Allah ya kaunace shi kare akan kaunar da yake masa don ya sami bukatarsa sannan ya sanar da shi cewar sujjadan nan da take da mahimmanci wacce a lokacin da aka yi ta in aka roƙi Allah yana amsawa to ya dimanci ta kuma yana faɗar bukatarsa ka kuma agaji daga ɓangaren manzo sallallahu alaihi wasallama da roƙa masa wannan bukatar da yake da ita wannan sai ke sanar da mu cewa sujjada tana da daraja da falala sama da ta sauran wato rukunai na cikin sallah tana da wani matsayi na musamman nata akan sauran wato ainihin rukunan cikin sallah sannan malamai suke cewa duk da bawa ya fi kusanci ga Allah sanda yake sujada wannan baya kore kusancinsa ga Allah a yana tsaye a cikin sallah ko yana a ruku a cikin sallah ko yana zaune yana tahiya a cikin sallah duka domin gaba ɗayan katarkata ganawa ce da ubangiji ko tun daga kafara haram haka ce assalamu alaikum ganawa ce da Allah adab kake da kusanci da shi amma a cikin wannan yanayin lokacin da ka fi dab da shi da kusanci da shi sannan ka aje goshinka a ƙasa kana mai sujjada wannan sai yake sanar da mu cewa mu fahimci wani abu a koyarwar manzon mu sallallahu alaihi wasallama da addinin mu sanda za ka zo ka samu wani wanda yake da kusanci ga Allah da kokarin biyayya gare shi da matsayi a gurin Allah sakamako abin da ya tsayu da yi na bin Allah da kauce duk abin da Allah baya su. ta nufin ya taimaka maka da addu'a to ka dogara da iya addu'arsa kawai a kai ma ka tashi ya zama shi kuma ya taimaka maka wannan irinmu da muke harka koyarwa za ka ta jin wani wani takarar zai zo wata takarar za ta taso ala ta malam zuwa ne a yi min addu'a kan bukata ta yadda kuke da kokarin a ce annabi ya ce dinnan Allah ya ce kuna koyar da yara kuna koyar da matan aure kuna koyar da manya magidanta muna ga alamu muna kyauta muku zato kuna wani abu na kusanci da Allah kaza kaza kaza gashin abu ya taso ya rikice kuna sasanta jama'a kuna kaza kuna kaza kuna kaza to yi mun addu'a to in an zo an ce maka ai maka yi addu'a ce ne to a ga za mu kai ke ma ke kai zan taimaka miki da tawa bayan taki domin Allah yana son bawan da yake cikin bukata ya roƙe shi fiye da wani ya taimaka masa saboda kana cewa kai mabukaci ne gare shi sai ka nuna masa cito baiwa Allah ki kokari a rika sallar dare duk ƙarshen dare kashi na uku na ƙarshe Allah subhanahu wata'ala yakan sauka saman tafi kusa da baya ce waye mai buƙatan amsa masa biya masa waye mai san masa kaza gafara in gafarta masa to ki rika sallah irin wannan lokacin in kika yi sujjada bayan kin yi tasbihin ki ki faɗi wannan buƙatar da kika zo kika ga mu ni ma idan nayi a matsayina na mai taimakawa dan uwansa musulmi zan miki me biyu ko to sai a cimma abin da ake kada kullum sai da ce malam ya addu'a malam ya addu'a kai kuma kana yi ko ku ba a karka yi kak kuma ka sare kak ka ce ai ka rade kana yi kai har yanzu wataƙila ko tasu tafi zama kamar yankan wuka ta kan ma yankan wuka ce mai wa duk da kai can ake ta tura maka to yayin da kuka haɗu kuma kuna bibi ba an tutura maka sai ce to kuma bari a miƙo maka ta duniya ka dan taɓa ko Allah ya sa mu dace su da a har kullum bayan ka nema wani taimaka ma da addu'a to kai ma ka tsaya da kokari da jajircewa da kuma yin addu'ar sai a yi biyu sai ka ga an cimma abin da ake so insha Allah to sannan wannan gaba zo yana sanar da mu cewa duk mai son ya kusanci manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama aljanna to ba makawa sai ya dage ya jajirce ya yi kokari wajen biyayyar Allah kamar yadda shi kansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya cimma samun mafi ɗaukaka da darajar kuri a aljanna ne saboda shi ne mafi ficin bawan da ya fi kowa dagewa wajen bin Allah ko wanda duk mun yi hadisan da suke bayanin da kuma wasu mana nan zuwa suraka to tunda haka ne kai ma da kake so ka zama tare da shi to yi kokari ka dage ka jajirce wajen bin Allah subhanahu wata'ala irin yadda yake sallar da ka yi irin yadda yake sadaka kai irin yadda yake da yawan kyauta kai irin yadda yake zaune lafiya da jama'a kai ma kai yadda yake da ɗabi'u kyawawa ba saboda nasa kai ma kwatanta to wannan ɗabi'ar da kake da su irin nasa da kake kwaikwayarsa sai Allah ya datar da kai sai a cicciɓa ka sai ka zama ga ka gashi saboda ai wannan tambayar da i da wannan roƙon da i da amsar da manzo ya bayar ai ta tsaya iyashi ba ko tunda cewa ya taimaka musu da yawan sujada kai ma zai dan katsayo da yawan sujada kake yi dan Allah kake dagewa ka kuma ke roƙon Allah kusanci da makotaka da manzo sallallahu sai ka samu sai ka samu Ba da Allah bai iya Sau da haka to sai manzo ya sanar da mu abin da ake a cimma samun aljanna da kuma kusanci zuwa gare shi a gidan aljanna shine damuwa da bin Allah subhanahu wata'ala da kuma nisan ta saba masa tunda shi dama ya fi kowa sanin dokokin Allah da kiyaye su sai kihun wannan hadisi da fa'idodin da ya kunsa malamai suke cewa wannan hadisi na sanar da mu kwaɗayin sahabban manzo sallallahu alaihi wa sallama a kan su ga sarrabauta da abokantakar manzo a gidan aljanna a ranar lahira kamar yadda suka dace da samun kusanci da shi a duniya mana suna so kusancinsu da shi a duniya da suka samu ya zarce tafi har lahira haka suna da kwaɗayin wannan shi sa akai akai za zaga suna ƙoƙarin su ga sun samu wannan a tare da shi sallallahu alaihi wasallam wannan yana nuna mana matsayinsu da falalarsu bayan haka in mun kai karshe akwai fagen tambayoyi insha Allah wannan hadisi yana sanar da mu halaccin kawo wani ruwan alwala tare da lafiyar kalau ba shi da ciwo bai da komai ga manzan Allah ana kawo masa ruwan alwala ai ba dan ba zai iya zuwa ya debo ba ne ko a martabawa ce darajantawa ce kimantawa ce ga wanda Allah ya masa matsayi a girmama shi a darajanta shi su da to za a iya kawo mutumin da yake da kokari da bin Allah da kuma wato ainihin damuwa da harkar al'umma a yi masa wani abu shi ma na agaji da taimako wannan daga cikin haƙƙin da shugaba yake da shi akan wanda yake shugabanta shugaban nan a gida ne a ma'aikata ne a makaranta ne a wani ofis ne a wata mahaɗa ce da aka ake ce wannan an jagorantar da shi na buƙatar gudunmawa ashe kenan shugaba ba wai a bashi ya ji da komai nasa ba ne akwai abubuwan da yake buƙatar ɗauki in ka gudunmawa da tallafi da agaji ga shugaba ba gazawa ba ce ba irin yadda wasa ce a yana ya ƙara mai ƙarfi ƙarfi ne wannan tunani ne na banza in kayi wa mai karfi abin alkhairi faduwa kai shi duk abin alkhairin da kai babba kai wa karami kai wa Allah zai baka sa kuma sai kai wa babba abin alkhairi iji daɗi yi maka abin da ya fi wanda kai za ka rasa ka gari ba ce gare ka so da abin da ake so da waɗanda ake shugabanta su rika kaddara shugabansu zai yi wuya ka ga da mutumin da kake kaddara shi kake fifita shi kake darajanta shi kake masa ɗawainiya kuma ce shi babu wulakance ce a gurinsa sai kai ba zai yi ba Allah ya halicci ɗabi'un halittar bayi zakatansu suna san mai kyautata musu kuma suna ƙoƙarin su kyautata mai kyautata musu ma yanzu sai tunanin mu dai tashi daga wani sai zamanto su shugabannin irin yadda manzo ya damu da rayuwar sahabbansa a matsayinsa na shugaba wanda yake shugabanta ya damu da su irin yadda sahabban da yake shugabanta suka damu da al'amarinsa mu kuma yanzu sai zamanto kowa kansa ya sani shi talakan abin da yake ta kururuwa me zai samu me aka bashi me ya mora shi ma shugaban kullum kokarin da yake me zai raruma ko kaga abin ya sauya ya sauya sau da haka abinda wannan yake koyar da mu cewar har kullum duk da aka ce da kai an shugabanta da kai al'umma to kakkai amfani da wannan shugabancin duk abin da ya shigo na jama'a ka rika handamewa ka zama dan cinyedu jam'iyyar rubda ciki ba daidai ba ne haka kuma kai wanda ake shugabanta har kullum ka daina ganin cewar kai in ka taimaki shugaba ka kara mai karfi karfi ne a matsayinsa na shugaba bai iya tsayuwa da kansa sai da agajin wanda yake shugabanta da ba a yi wani mutum da zai iya rayuwa shi kadai ko kuma yake kamar ubangiji zai iya kowa abin da yake so ba zai yi ba ko kuma zai iya komai nasa a'a shi sa Allah ya yi mu ayari agadi abin adadi abin ba zan iya ni kadai ba sai da gudunmu wani ya taimaka mu ko zan iya kuma aka kama mu zai min daɗi zai sauƙaƙa mu wasu abubuwan to wannan yana koyar da mu haka sannan bayan haka hadisi yana sanar da mu cewa manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mutum ne mai ƙoƙarin ganin ya wato inganta da kyautata da tarbiyyar sahabbansa akan ayyukan alkhair, taimaka min da yawan sujjada bayan fa abubuwan kirkin nan ya sa suna ta yi karewa ma sun tare a masallaci ba su da wani abu sai ambatan allah sai kuma aiwatar da abin da manzo yake so a yi amma cewa yake taimaka min da yawan sujada a akan abin da kake to haƙƙi ne akan shugaba ba wai kawai idamu da al'amarin shugaban eh, waɗanda yake shugabanta a duniya kawai ba a'a lahirarsu ka damu da ita ka damu da lahirar waɗanda kake shugabanta bayan duniyarsu so lahira ne ta ce mafificiya to karɓa kullum ƙoƙarin yadda kake ƙoƙarin a duniyance ka kyauta musu to a lahirance sake cicciɓa su to wannan shine abin da ika mace duk wani shugaba da aka danka ragaman shugabanci a hannunsa ba zama kawai damuwarka kai musu titi damuwarka ka samar da ofisoshi a kaza ka samar da abinda da ya shafi wato wani gurin sha ka tafi ka a'a rayuwarsu ta addini kuma ya take akwai ci gaba ko ci ba ake sa, domin wannan shine abin da Allah ya su domin sabotarsa sai ka duba gani a ah, to me yake mai masallatan mu suke bukata mai makarantar allon mu suke so mai makarantar islamiyya mu suke da bukata malaman addinin mu wani irin ko ya kamata su samu don a sake samun ci gaba da wayewa da kuma wato faɗaka akan abin da ake sai ka ga ka damu da addinin al'ummar da kake shugabanta kamar da ka damu da rayuwarsu harkar titi harkar abin da ya shafi wato ainihin fitilu harkar waye da sauransu amma ba kullum tunaninka kai ka fara yin kaza ba da da ba a yi ba wanda kuma kana na kwana tashi bayan wasu 'yan shekaru zai lalace amma addinin su da yake ci gaba da samun tasgaro ba damu da a a kula da tarbiyyar al'umma addinin su bayan abin da suke na rayuwar yau da kullum sannan bayan haka wannan hadisi na sanar da mu cewar galibin mabiya annabawa da manzanni talakawa ne domin wannan ahalin suffa za ka samu wajen mutum tamanin wani lokaci suna zaune a masallacin manzo a wannan rumfa nan ne gidansu nan ne ofis ɗinsu nan suke kwana nan suke harkokinsu wani lokaci adadin ya ragu wani ya samu ya yi aure ya ɗan matsa wani lokaci kuma ya karu an samu zuwan baki da kuma waɗanda suka musulunta kuma wanda suke ba a samu matsawa zuwa wani guri ba haka to wannan ike sanar da mu galibin waɗanda suke bin annaba da manzanni talakawa ne to kai ma da ka tsinci kanka kana mai yin aikin da annabawa da manzanni suke na kira zuwa ga Allah da wayar da kan al'umma kan addini kakka damu da cewar waɗanda suke zuwa duka masu karamin karfi ne E, dama haka addinin ya faru da kuma haka zai kare. kada ka rika hanga ga waye mai babbar riga waye mai katuwar mota waye mai jibgegen gida waye mai kadarori kada wannan ya dame ka shi ma wanda aka aiko wanda ya fi ka ba mai kira irin kiransa ba wanda ya irin abin da i to haka ya rayu da waɗanda suke zagaya da shi talaka ne to wannan shi ne tsari kaga ashe talauci ba ba asara ba ce in ka rayu kana talaka ka ba Allah ka manzo akai ka ci ribar rayuwa akan ka rayu da dukiya da wadata a yi rashin sa'a su sa ka kai jiji da kai kuma ka barar da abin da ya kamata ka samu innal insana la yatgha an ra'ahu staghna haka Allah ya gama dan adam yana da shishiki da jin kai dan ganin ya wadata tafiya ma sai ta sauya magana sai ta sauya na magana kamar ba zai bayan ya fara kamar ba zai kara shi ba dan ka fahimci shi fa ne alajuwa ne ko tafiya yana yi sai kai mamaki ina bubbuɗe hannu ka fahimta fa shi ne ga yana to ko saboda dukiya ce take sa shaka sai ga kuma abin da ya kamata ya samu na da ya kankan da kai da ya risina da bai dauki kansa kuma ya fi haka ta ba zaga ya barwa kansa saboda wannan to a shi ga in talauci zama da bin Allah riba ce babban matsala a ce ka zo kai fafa lolo ka kuma kana fafa lolo ba ka da shi talaka kuma baka yi abin da zaka mora a lahira wannan ita ce asara goma da ashirin in ka gara ma ka ce ma ɗari da tamanin eh ta fi goma da ashirin sannan wannan yana sanar da muna daga cikin kyawawan ɗabi'u mutum ya rika a kan abin alkhairin da aka yi masa sakayya ga wanda ya maka abin kirki kada shi ya ta kirki ya ta kirki amma kai kuma ba wani abu da kake na kwatantawa na misali kai ma da zai iya gance kai wane dai inda ne kai da ya masa abin kirki in yi min wani abin sana kamar ya ƙure ya yi min kaza ya yi min kaza ya yi min kaza to amma mu yanzu matsalar mai ƙoƙarin ba tukwicin ran da duk aka ɗan samu tsaiko bai ba to duk abin da ya baya lalata ko haka muke sai muna tare da shi ba tsayar da ya mana kaza kaza kaza kuma da za a ana lissafi ana lissafi sai ga abin da aka masa din da za a rabuwa za ta sa a rabu sai ka jafi kowa tsi ku amma baya ganin wannan abu ko an yi masa an yi masa to kuma ran da ba a masa wani abu da ya bukata ko ya so a yi masa to sai kuma kai ta jin raki mu ne gurin nan amma ba damu da mu ne gidan nan mu ne masana'antar nan mu ne ma'aikatan nan duk wani aiki ba sama da mu a gurin nan amma ko an ɗauke mu ba kowa ba amma ga wasu abubuwan da bai kalle su ba kuma suna da matukar mahimmanci wani misali zan ba mu da yake faruwa da mu da su da tare ana samu abin za ka ji akwai takaici ka ga mutumin da yake aiki a wani gurin aiki ike samun abu duk ike samun abu duk ike samun abu duk sai kuma idansa ya tafi zuwa ga wai har yanzu fa bayan abin da ake masa ake shi ba wani abin da ake masa shi fa ba ta tsayar da ake kuma da zai rasa aikin nan wannan abin da yake dauka duk wata kaga wannan ba na rayuwa ne da tsawon lokaci jigo ne a rayuwarsa wanda in ya rasa shi wancan abin da yake hangen shigo masa na ihsani to ba ta shi fa ake ba kuma magana ta tafi kuma kuda zai fi bakinsa amma sai ka ga mutum ya manta da waɗannan abu sai ga yana ta neman ai ya kamata a ce da aka yi wannan bishashar tona lokacin alakalla ne tsira da kaza to a wannan abin da yake hari sai ya lalata wa kansa wancan abin da yake gina rayuwarsa a kai na yau da kullum ka ga malamai a makaranta an zo magana sauka abin da za a samu an gama saukar an ƙare dan abin da za a kasa a yi hasafi a kan wani sai ka ja ce wallahi sai dai ya ba aikin ina bari wannan kuma albashin tsawon shekarun da yana samu ina datsewa kansa albashi kenan sai ka ji kuma yana tafa wallahi tun wajen wata kaza har yanzu ba mu samu aiki ba da Allah inda wani aiki a ɗan taimaka mana to akai kabar saboda wani abin taimako da kake nema da bai kai wannan abin da kake daina muhimmanci ko hakan aiki na wani abu ne ya zo a ma'aikata ka ce ga wata samuna ta musamman dan abin da za a bashi na samuna na sai ta da jijiyar wuya ya gaya shugaban magana mai zafi mai ciwo har ya ga ce kai wannan in an tafi da shi a haka duk sauran ma'aikatan ma lalata su zai wanda mu haƙura da shi ana barinsa kuma ka ce ba aiki shi kenan sai kuma ka ga kowa kwantar da hankali kai da rasanawa da ladabi da biyayya ko saboda yanzu ba abin yi amma in ya samu kuma sai tsoro da abubuwa ko kuma kai da aka yi ka'ida da kai aka ɗauke ka aiki aka ce zan baka kaza ya yi maka akan haka zan iya yi in ka ga za ka iya kai in ko ba za ka iya ba muna maka addu'a Allah ya baka abin da ya fi wani ce a wannan ɗin ma Allah ya sa masa albarka shekara na wannan neman wannan ɗin ban samu Allah dai ya saka muku da alkhairi Allah ya ji kan iya da kakanni lokacin da yake nema ya samu aka samu shekara ɗaya biyu sai ka jana cewa ina kira wannan ba kuwa ga za mu dan tawaye a dan yan zanga-zanga kawai mu abin da ake mana ya kaɗan ko haka fa muke ta ta yi to ba a so rayuwa dan adam ya zama irin wannan lahira ka zama ita ce a kanta za ka iya wato ainihin tafi da rayuwarka amma wani abu irin wannan kakkata shi hankalinka a kansa ka zama mai kyawawan ɗabi'u da abin da ya ma abin duk wanda yake ma abin kirki yi masa kak kuma dan bai bo lokaci ka lalatar da abin da ya baya sannan wannan hadisi na bayani akan yadda sahabbai suka shagaltu da lahirarsu suka zaɓi lahirarsu fiye da duniyarsu ba su cika shagaltuwa da duniya wal akhiratu khairun wa abqa sabanin mu yanzu bal tu'thiruna al hayata ad-dunya Allah ya ce wal akhiratu kuma khairun wa abqa ku da kun cika kun cika zabar rayuwar duniya har cewar kuma lahira ita ce tafi alkhairi ita ce mai wanzuwa Allah ya samu dace abinda muka daidai Allah ya ba mu ladansa kuskure Allah ya fi mana <clears throat> wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala wa ba wannan yake cewa dan Allah menene bambanci tsakanin Ibrahim Nakhai da Ibrahim An-Nakhai abu ɗaya ne ibrahimun nakha'i haka abin yake ma'ana ibrahim an nakha'i ba ibrahim nakha'i yake alɗin da ake cirewa ba a cire ta ibrahimun nakha'i shine daidai ibrahim nakha'i sai dai a hausance ka faɗe shi amma a larabcinsa za ka faɗe shi shine ibrahimun nakha'i ma'ana ibrahim an nakha'i wannan daidai ne da kuskure ko kuma ka ce larabci ne da hausa an fahimta ko amma suna ɗaya ne eh, tabi'i ne daga cikin tabi'ai ibrahim nakhal wannan kuma yake cewa shin ya halatta yaro ya yi musafaha da babba mai shekaru ko da wani shugaba sannan wa zai fara yin musafahar in har ya halatta tsakanin yaro da babba to abinda yake akwai manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya koyar da cewar babu wasu musulmai guda biyu da za su haɗu da juna ɗayan su ya miƙa wa ɗayan hannu su yi musafaha face idan suka zare hannunsu ko zuwa su zare hannunsu allah zai ɗige musu laifuffukan da suka mana yana daga cikin abubuwan da suke sa a share bawa laifi musafaha tsakanin musulmi da musulmi saboda haka musafaha musulunci ya zo da ita kuma tana daga cikin abubuwan da suke nuna cewar yadda ka ce amincin allah ya tabbata gare ka da baki a aikace ma don in tabbatar maka da aminci tsakani da kai kawo hannunka in kawo nawa in kama naka ka kama nawa mu raba hannun juna ba tare da maka wani abu da zai cutar da kai ce wani na gaya maka aminci din nan a baki haka a aikace ma da hannuna ko jikina zai taba jikinka amincin za ka tarar an fahimta ko so da haka ita gaisuwar aiki ce assalamu alaikum kuma gaisuwar baki ce to wannan gaisuwa da kuma wannan salo da ya tabbata sahabbai suna yi suna musafaha bayan sallama ta baki mu ɗabi'ar yadda muka sashi muka samu kanmu a ciki a matsayin al'ada ta bahaushe yana ganin yaro ko mai karancin shekaru ya miƙa wa babba hannu a matsayin musafa akwai raini a ciki an fahimta ko haka bahaushe yake fahimta kuma al'adar su ta zaza haka amma idan addini ya rinjaya a tare da shi to za ka tarar wannan bai ɗaukansa raini kafin ma yaron shi ya mi kuma za ka tarar shi ya miƙa masa saboda kwaɗayin alkhairin da ke cikin yin musafa da ya sani a addinanci an fahimta ko wannan yakan sa na kan yi wa babanmu addu'a Allah ya saka masa da alkhairi wanda kani ne ga babana mana abbas da aka fi sani na da shi ake cewa abubakar abbas kanin babana ne to da aka gurinsa na tashi yasa komai na sai ake tafiya da shi a sunansa ya rasu bayan babbar sallah kaɗan da ta wuce kwana babbar sallah eh, bayan babbar sallah ya rasu to wani abu da yake mana idan misali wani dalili ya sa an zo guri ko kuma ko yanzu daga nan in na tafi in na je gaida shi kafin mu miƙa masa hannu ya miƙo mu salamu alaikum za mu wa alaikum salam bayan mun yi musafa sai kuma mai gaiso mu ta al'ada sannan kuma abin da ke tafi da ni sai mu tattauna abin za haka yake za ka daɗe baka ga ko a ahalar suna iyayen da suke haka da 'ya'yansu amma shi yana da wannan in ka zo da ce ko kuma ba mu ba ya miƙa wani hannu kana nuke shi to ba ka son samu ladan da kai ba na hannun kan samu lada ka samu lada to fahimtar addinin sanin dalilan da suka sa hakan shine za ga mutum yana wannan ba wani abu a gabansa amma in ka jahilci haka kuma ka kana kuma kan ɗabi'ar da al'adar bahaushe to kuma sai ka ga sannan kuma har wayo mu kuma waɗanda suke ƙarana ɗin su ma za ka tara suna da ƙarancin samun horarwa ta addinin ce to dan fa ka miƙa babba hannu kun yi masafa ba baya nuna kai da shi ɗaya ne ko yawwa wannan fa kana jin in ba dan addini da kuma neman lada da sakayya ba da a ce rashin miƙa hannun nan ne ya fi daraja to da musulunci ma bai sa ka miƙa masa to kai kuma da aka ce ka miƙa masa hannu ko kuma zai iya miƙa ma karɓa ku gaisa to ba fa yaron da don kun gaisa karkajin jin kamar kunnan doki kake kai da shi an fahimta ko mai matsayi mai matsayi babba babban shi sa manzo yake cewa baya cikinmu wanda bai tausaya wa ƙananan, kamar yadda baya cikinmu wanda bai ganin daraja da girma manyanmu so da haka musulunci kullum abin da ke koyarwa na ƙasa imarta ba na sama na sama ya tausaya wa na ƙasa to sai tafiya ta yi eh, saboda haka musafa ya halatta tsakanin mai shekaru da mai karancin shekaru tsakanin babba da yaro tsakanin uba da ɗa tsakanin wa da ƙani tsakanin yaya da ƙanwa duka ya halatta allah ya samu dace na wa alaikum salam ba matsala ba matsala ah, wani ne Allah ya mun ni astaghfirullah kusan sai yake kuwa da haka domin abin da kai ya mana mamaki kuma har ma da shiga yin wani wannan na akwai da wata na fi shekara sha biyar sai dai ko da daren zagaya ko ba su da magana su ci a masu siya masu abinci su tara masu ne a bayan a gani haka suna sauri a ne nake tambaya Allah ina san sosai haka ina san sosai haka ina san sosai haka bana wani abu wai na alkaba yi kuma sosai haka ina kiyayewa amma Allah zai sa ni ko hanya bare ki gare shi haka ina damuna na ce mutane sama mu abin ba sa sama mu ce ma a sama bana haka haka haka to a tsari irin na rayuwa dangane da abin da ya shafi jarraba da ubangiji subhanahu wata'ala yake wa bayi jarraba takan zama salo-salo za a iya ka da wani abin yi kamar yanayin wannan da yake faɗi za a iya ka da kana samu sai kuma ka ci karo da mata mai matsala ko ka ci karo da ɗa mai matsala ko ka ci karo da uba mai matsala an fahimta kowa da yadda ake gwada shi to amma kyan niyyarka na tsakaninka da ka, cewar kana mai kai kuka allah ka kawo min yayi allah ka yaye min abin ke ciki allah ka kawo min ɗauki kamar da muke ta faɗa wallazi na jahadu fina na nahdiyan na yunkura yunkura to a wannan yunkurin da kake a wannan kokarin da kake a wannan hoɓɓasa ɗin da kake to Allah cikin ikonsa kwatsam sai ka ga ranar yanke wanda zo an yanke sai kuma abin ya zama tarihi to daga cikin abin da ni nake da shawara ga duma wanda yake da ƙoƙarin neman wani aikin yi bai samu ba na kan kwatanta a kaina kan ce har yau dinnan da nake jin zan iya yin littafi in kai a buga ɗauka in siyar zan iya koyarwa a bani albashi in yi a matsayin sana'a to har yau na ji cewar yau da a ci misali babu wannan abubuwan a tare da ni sai na je na ɗauki ruwa fiye wata na zagaya zan samu zan har yau ina ji wallahi billahi lazi la ila illa a yanzu da nake nan in wadannan abubuwan da nake nake samu nake riƙe gidana za su tsaya Allah zan iya sai da ruwa idan da wani abu da kake gani kakkare na abu kakka ɗauke shi kasa shi ko me kana nan kana ta ci sai Allah ya sa maka matattakalar da za ka kai ga kuma allah ya saka babanmu da alkhairi abbas da nake faɗa alhaji abbas malam abbas malami ne alhajin ya ji haji so nawa ya ta zuwa wa'azi zuwan sa haji ta wa'azi ta ba fito ce da kuɗinsa allah ya saka ma da alkhairi ya ji kansa da rahama duk da a gidansa baka isa ba sai ka yi karatu mafi karanci na sakandare daga nan ka ce ba za ka ma wani abu amma ne akan kana cewa ko a sakandare na tsaya bai isa ba saboda haka sannan kuma bayan haka ko ba za ka yi sana'a ta wani guri ba tasa da ya iya yake ta ɗinki sai ka yi zai koya ma amma ba za ka yi ta ba ka koya bayan ya koya maka ita kuma sannan inda wata da kana da sha'awa ba ita ba zai kai ka in wacce shi ba zai iya koya ma ka koyo to duk bayan yi mana wannan an kai wani gyaran injin janareto kan ni daidai katisa koya a na fara koyon gyaran janareto isa ke dada ni gida ce to zo kuma ka iya ɗinki da na iya ɗinki sai ce to da kai da babban cikinmu ko ku ci gaba da ɗinki da ni sauran kuma a ji a ci gaba da sauran sana'a wani a kai shi wajen yin wayar na na irin kwambatar din na haka irin wannan naɗin kwayar da wayar sauransu haka duk ya karkasa to sannan banda wannan akwai kaninmu shi da ya tashi bai tsaya ya ɗinkin ba bai tafi wani maganar naɗa kwayar ko wani abin nan ba ko gyaran janareto sai ce shi kura zai tura ta ruwa ya tura kurar ruwa bayan wasu lokuta da ya tari na kudinsa sai je siyo kwancan babur lokacin a caba tana farko-farko sai ya fada a caba yana yi yana tari sai ya sayar da wannan kwancen da kudin da ya hada sai ya siyo sabo yanzu maganar nake muku mota yake ja mota yake ja na kuma taba gaya muku ni kuma bayan na da daga madina duk da na iya ɗinki duk da ina koyarwa sai na tsarbuga littafi na buga littafi kwaya dubu sai da ya shekara ban sai da rabinsa na ɗauko ma sai na kaɗe makura na kuma sawa kaina in dai na sayar ba zan ci kuɗin ba sai dan ci albashi na shi ajiyewa zan sai na sake buga wani da su to akwai irin waɗannan abubuwan muna da ƙarancin tsayawa a kansu shi karatu wani abu ne daban abin da za ka yi karke kanka ko ba karatu wani abu ne daban in allah ya baka dama ka yi nan ka yi nan ka haɗa zaman najeriya sana'a ɗaya ma ba za ta taimaka ba yanzu a tsarin da muka taho na yadda in yi koyarwa in na gama awa koyarwa abin da ya ɗoru in yi wani abu na sa na buɗe shago na zuba robobi roba irin sufo da moɗa na yi wannan na ba da gudunmawar kuɗi na an haɗa da su ana sayan babur bola a gyara sai da muka shekara biyu ba kwaban da ya shigo mu kuɗi na kuma ba su dawo ba na ba da kuɗi an haɗa da nawa a ji a siyo abin nan kayan gwari a siyar ko za a samu riba an yi mota guda an siyar an samu riba dubu ɗaya kuma ko kwabo ban samu a ciki ba waɗanda ga muku abubuwan da na biyo ta kai tambayarsa ba ta karatu ba ce ta yau da gobar rayuwa ce sau da haka su waɗanda abubuwan duk ana ratso su kowa ne ba wani bane ban da wani ba wani bane ban da wani to saboda haka waɗannan abubuwan haka suke haka suke da na dawo nan kawo na yi haɗin gwiwa da wani bawan allah shi da dubu ashirin ne da dubu talatin muka buɗe shago a kan titin kawo waccan titin da zai kai ka hajjirga ana sai da ɗan kwali da bulawus da suwaye da suwaye shi da zama ni da wannan gudunmar da kuma ba da shawara da kuma zuwa jihar har sai da suka zama shago biyu muka daidaita kudin da ke can da aka kai haka ga 'yan uwansa da suka shigo da suka yawaita kuma tunda babansa ya mutu ya basu su su tara da babbansa muka fare yanzu haka magana da ake suna da shago ya kai biyu su din iya su kawai da aka kai wannan biyun aka raba su na ce to ninawa sayarwa zan shine na karasa rufin gaban gidana da shi an fahimta ko wannan abubuwan duk da kuke gani in ka ce kawai karatu yanzu in a ce kawai zuwa zan karanta ko mu tashi mu tafi gida na ba abin da za ku gani ba sai dai ku jina ta muku uzuri ba ko na zo sallah ta rafkanwa ba ji ba gani a zahar an yi rafkanwa la'asar an yi rafkanwa kawai ka tsaya da kanka da haka wannan abin da ka ratso insha Allah babu asara a ciki in ma dai ladan ka yana nan ya tawo sannan kuma lokacin yankewar ina nan kusa in Allah su eh, Allah ya samu mu dace Allah ya sa mu subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa na ilayk